sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da maraicin yau da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin yau Litinin huɗu, ga watan Mayun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Yusuf da muhimman kanin labarai. A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana irin nasarar da ta samu da yaƙi da annobar coronavirus. shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hasashen adadin waɗanda za su mutu. Takun saƙa da ke tsakanin Amurka da China ya sa kasuwannin hannayen jari cikin rudani. Tsakanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu kuma, muna da rahoto kan bayanan mace-macen da ake fama da shi a jihar Kano. Hakanan daga kasar Nijar za a ji cewa coronavirus ce ta halaka ministan kwadagon Nijar Muhammad bin Umar. A yau kamar kowace ranar Litinin Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Sannan za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email Albarkacin watan Ramadan mai tarin albarka kuma za mu kawo muku falalar azumin watan Ramadan. Amma duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana cewar bata samu mutum ko ɗaya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Wannan nasarar ta zo ne mako ɗaya bayan da kasar ta soma sassauta dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin kasar ta kafa na tsawon wata ɗaya don yaƙi da yaɗuwar annobar. Tabbas wannan alkalin ma na yau suna ƙarfafa gwiwa amma wannan yanayin shine na farko a cewar darakta janar na kiwon lafiyar kasar ashley bloomfield zahirin sakamakon sai a ƙarshen wannan satin a lokacin da cutar take bayyana da tsawon lokacin da mutum ke ɗauka kafin su nuna alamun cutar watan kwanaki biyar zuwa shida ita kuwa italiya ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta fi ƙamari, ta fara shirye-shiryen buɗe al'amura a yau litinin inda aka baiwa ma'aikatan kamfanoni da leburori damar komawa bakin aiki. Haka kuma an baiwa mutane damar yin tafiya a ƙafa da kuma ziyartar 'yan uwansu, su kuwa gidajen abinci za su dinga sayar da abinci na tafi da gidanka. Kasar ta tabbatar da cewar mutum fiye da dubu ɗari biyu da goma suka kamu da cutar, inda mutum dubu ashirin da tara suka mutu. Ko a jiya Lahadi jami'an kiwon lafiya sun sanar da sababbin mutane da suka mutu mutum 174 wannan shine adadi mafi karanci cikin watanni biyu. A kasar Spain kuwa an buƙaci mutane da ke shiga motocin haya da su dinga saka takunkumin rufe fuskar su daga yau litinin ranar farko da aka sassauta dokar takaita zirga-zirga a inda jami'an kiwon lafiya kuma suka ba da bayanan cewar mutum 164 sun mutu. an kuma samar da safar rufe fuska miliyan shida don rabawa kyauta a tashoshin motoci a biranen madrid barcelona maloka calasiniya da dai sauransu shugaban amurka donald trump ya kara a sashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar covid-19 a yayin da yake alkawalin karin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar kara buɗe al'amura a ƙasar. za mu iya rasa mutane da za su kai dubu saba'in da biyar ko dubu tamanin har zuwa dubu ɗari wannan mummunan abu ne trump ya faɗa a yayin wata ganawa da gidan talabijin na fox news suka yi da shi a daren jiya lahadi a makon da ya gabata ya ce hasashen na baya na cewa kimanin mutum dubu sittin zuwa dubu saba'in ne za su mutu sanadiyar cutar ta coronavirus a daidai lokacin da majalisar dattawar kasar ke shirin komawa bakin aiki a yau litinin trump ya ce gwamnatin tarayya na iya ribanya kudaden da ta ware na taimakon gaggawa daga biliyan uku ya zuwa yanzu kudaden tallafin sun kai ga taimakawa 'yan kasuwa masu ƙananan ƙarfi wanda za su iya ci gaba da kasuwancinsu da samar da kayayyakin aiki ga asibitoci da kuma baiwa 'yan ƙasar kudade a cewar trump ƙarin taimako na kan hanya Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce zauren majalisarsu zai koma bakin aiki don ci gaba da ɗaukar matakan yaƙi da annobar COVID-19 da ma wasu ayyukan gaggawa. A baki daya kasar Amurka ma'aikata na ɗaukar shawarwarin jami'an kiwon lafiya na ɗaukar matakan da suka dace a daidai lokacin da suke komawa bakin aiki inda suke ayyukan ban mamaki a cewar mcconnell ya kuma kara da cewar za su yi hakan suma a yau litinin cacar baki da ta kaure tsakanin amurka da china a kan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin asiya a yau litinin hannayen jarin kamfanin hong kong hang seng ya faɗi da kashi hudu cikin ɗari yayin da kamfanin cosby da caswell ya faɗi da fiye da kashi biyu da rabi cikin ɗari a inda hannayen jari a Sydney suka samu riba da ta kusan kashi ɗaya da biyar cikin ɗari. Su kuwa kasuwannin Japan, China da Thailand ba su buɗe ba saboda hutu. Beijing dai ta sha suka a kan rashin bayyana hakikanin gaskiyar lamari na yadda ta tunkari annobar a inda Amurka ke ci gaba da bincike ko kwayar cutar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji da ke Wuhan, inda anan ne aka fara samun bullar cutar a shekarar da ta gabata. China dai ta yi watsi da zargin da ake yi na cewar annobar coronavirus ta samo asali ne daga wannan ɗakin gwajin. Kana baya da cutar daga dabbobi zuwa ga mutane ta fara ba a Wuhan. ita kuwa kasuwar hannayen jarin amurka ta yi ƙasa ne da kimanin rabin kashi cikin ɗari Madalla. Kashin farko na labaran duniyar kenan. Yusuf zai dawo da kashin labaran da biyu bayan mun duba rahotonmu na farko. Yayin da ake samun bayanai masu cin karo da juna game da musabbabin yawan mace-macen mutane a jihar Kano. Kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na jihar ya yi ƙarin haske dangane da halin da waɗanda suka kamu da cutar suke ciki bayan an killace su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Kafofin labarai na cikin gida sun ruwaito shugaban kwamitin musamman da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa akan yaƙi da cutar corona a jihar Kano da Nasiru Sani Gwarzo na danganta yawan mace-macen mutane a 'yan kwanakin nan a Kano da wannan cuta ta corona. sai dai bayan sa'o'i kalilan dr nasiru sani gwarzo ya musanta waɗancan rahotanni yana mai cewa kwamitin su na ƙwararru na ci gaba da aikin bincike game da wannan batu kuma nan ba da jimawa ba zai wallafa rahoton sakamakon bincikensa kokarin da na yi domin samun shi Dr. Nasiru Sani Gwarzo domin ya kara fayyace wa jama'a game da waɗannan kalamai da ke karo da juna kan lamarin mace-macen bil'adama a Kano ya ci tira domin kuwa wayoyinsa ba sa shiga. kuma na aiki da sakon kwana babu amsa ya zuwa lokacin da na kammala wannan rahoto. To amma Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator kwamitin gwamnatin Kano na yaƙi da cutar corona ya yi ƙarin haske dangane da halin da mutanen da suka kamu da cutar suke ciki waɗanda yawan su ya ta sama ɗari hudu. Yawancin mutanen da muka yi admitin uh, wato muka kwantar a wannan asibitoci da muke da su a yawancin su uh, jikinsu za mu ce uh, stable wato ba su da matsala mai yawa yanzu haka mun ɗauki wasu wanda samfur su yake an ɗauki na farko ya zama ba shi da alamar wannan cuta mun ƙara ɗaukar na biyu a kowane lokaci zuwa yanzu za mu sanar da eh, wanda muka sallama eh, insha Allah idan samfur ɗin ya ƙara dawowa daga wajen gwaji. an riga an gaya wa duniya cewa corona har yanzu ba a gano maganin ta batar tb kuma ba ma vaccine ɗinta wato maganin ta na rigakafi abin da mutane suke tambaya su waɗanda ake killace wannan me ake ba su ne har a gano cewa jikinsu na sauki ko kuma sun ma warke ana ba su haɗe-haɗen magani ne a ga wanne ne eh, zai yi musu magani amma dai babban abin shine ana ba su abin da ake kira supportive care wato abin da zai taimaka wasu. A jihar Jigawa kuwa yau ne aka shiga rana ta uku da rufe wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar saboda kaucewar yaɗuwar cutar corona. Dr. Abba Zakari da ke zaman kwamishinan lafiya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar ya yi ƙarin bayani. to ana ba da haɗin kai sosai eh, abu na biyu kuma kaga saboda an killace a jama'an nan yanzu kaga mun gano yadda suka yi ma'amala da mutanen nan an ɗauki temperance to kaga shi ma wata nasara ce shi kai muna da shinkafa muna da gero muna da man gyaɗa bayan haka ma kuma gamayyar kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya ta ce za ta turo mana kela casa'in da na kayan abinci kuma bayan haka ita ma gwamnati tana nan tana shiri za ta ƙara sayo wani kayayyakin abin a sake rarrabawa jama'a akan daina zuwa ne a daidai lokacin da jigawa ke killace da almajirai su kimanin dubu ɗaya waɗanda gwamnatocin jihohin kano da gombe da nasarawa suka koro to amma ita jigawan ta ce za ta ci gaba da kula da almajiran sauran jihohin da ke karatu a cikinta har zuwa lokacin gushewar annobar corona mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Allah kyauta an gaida Mahmud Ibrahim Kori yanzu ga Yusuf da kashin labaran na biyu. Mayakan taliban sun ɗauki alhakin wani hari da aka kai a sansanin sojin Afghanistan da matattaran bayanan sirri da ke lardin Halmad a daren jiya Lahadi wanda ya sanadiyar mutuwar mutum bakwai tare da raunata fiye da dozin a cewar wata majiyar tsaro. jami'an afghanistan sun tabbatar da kai harin wanda ya hada da mai magana da yawun gwamnan helman umar zawak wanda ya ce waɗanda suka jikkata ba su da yawa ma'aikatar tsaron afghanistan ɗin dai ta ce mutum ɗaya ne ya samu rauni majiya da ta buƙaci a sake suna ta ce wani sansanin da ke lardin grishk shi ma an ɗaiɗaita shi kwamishinan 'yan sanda na yankin ismail palwak ya ce wani dan kunar bakin wake ne da ke cikin wata mota kirar mazda ya tada bom ɗin a bakin kofar shiga wajen sansanin da ke kan hanyar zuwa kandahar na da tazar kilomita 120 daga a yankin arewacin birnin lakshgag inda jami'an tsaro masu lura da babban hanya suke zaune a wata sanarwa da kungiyar taliban ta fitar na daukar alhakin ta ce na ramuwar gayya ne saboda ci gaba da sabawa yarjejeniyar da aka cimma da amurka da kungiyar ta taliban a watan fabrairu a birnin doha kana da kai hari ga fararen hula a yankunan da taliban ke rike da ikonsu Kotun kolin kasar Isra'il za ta yi wani zama na biyu a yau litinin domin fara sauraron kara da aka shigar jiya lahadi a kan yunkurin firaministan kasar Benjamin Netanyahu na naɗa mukamin gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi. kotun mai alkalai goma sha ɗaya za su duba yiwuwar ko za a amincewa ɗan siyasar ya naɗa mukamin gwamnati a irin wannan yanayi duk kuwa da cewar tsarin dokokin ƙasar isra'ila bai ce komi akan haka ba a farkon wannan shekarar ne dai wata kotu a ƙasar ta tabbatarwa Tanyahu da aikata laifuffuka da suka hada da cin amana, zamba da kuma karɓar cin hanci, wanda shi kuwa ya musanta aikata ba daidai ba. idan kotun ta yanke hukuncin cewar Netanyahu bai cancanci zama firaminista ba, to ba mamaki a sake gudanar da zaɓe a ƙasar na hudu a jere cikin watanni goma sha biyu. Netanyahu dai ya rattaba hannu a kan yarjejeniyar gwamnatin gamayya da abokin hamayyarsa Benny Gantz a watan jiya bayan zagaye na uku da ba a kammala ba na zaben 'yan majalisun ƙasar Karkashin yarjejeniyar Netanyahu zai zauna a matsayin firaminista na tsawon watanni goma sha takwas, shi kuma Gans ya karɓa har na tsawon watanni goma sha takwas. An gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan sauran rahotanninmu. Hukumomin kasar Nijar sun tabbatar da cewa cutar coronavirus ce ta yi sanadiyar mutuwar ministan kwadagon kasar kuma shugaban jam'iyyar PSD Basira Muhammad bin Umar wanda ya rasu a yammacin jiya Lahadi a babban asibitin Hospital General de Reference da ke birnin Yamai. Sulimu Mini Barma na da ƙarin bayani. rasuwar ministan kwadago ben omar mohamed wacce ta zo jama'a da bazata ta matukar girgiza daukacin 'yan nijar waɗanda a fili suke nuna juyayi akan wannan al'amari da suke kira babban rashi saboda kyawawan halayen wannan fitaccen ɗan siyasa a bakan aikinsa a gwamnatance irin su ministan watsa labarai salisu muhammadu habi na yi wa marigayin kyaukyawar shaida. sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya dauki rayuwa Muhammad bin Umar shi dai bin abu guda na mishina mutum ne wanda bai da dogon surutu da yawa amma iya fara magana don abinda duk an na gaskiya zai faɗi ba mutum ne mai wani boye-boye ba ko mutum ne wanda adda biyayya wanda kuma adda magana guda tsayayya bisa ga abin da ya tabbatar da shi an na kware gare ko da mutane ba su jin daɗi zai faɗa musu gaskiya mu dai muna zama da cikin gwamnati amma akwai wuya ka ji an ciya ba ta mu rai duk irin magana da kai iya zuwan to ba ta daɗi bai mana hankulin dan ko shugaban kasa da kai ne ya nuna bin bakin ciki ne Haka su ma mataimakansa a jam'iyyar PSD Basira sun yaba da dattakon shugabansu marigayi Muhammad Ben Omar saboda a cewar su baya gajiya da baiwa makusantansa shawarwari a kan zamantakewa. Hashiya Zainabu Baje ita ce shugabar matan PSD Basira. Allah duk abin da ya yi daidai ne amma matoshi babbar shi ne gare mu MPSD Basira babbar shi ne ga sami shi dage shi kuma babban rashi ne ga kasar ta Nijar gaba ɗaya. Wallahi kasa ta yi babban rashi. Me za ki iya tunawa daga shi margayi Ben Omar a lokacin da yake raye? Lokacin da yake raye kullum sai ya ce mana ku bar girman kai. Ya ce mana girman kai rawanin tsiya ne. Kuma ya ce mana in ka duka mu wada ba wannan zai hana ka tashi da tsawonka. Kullum ana reunion ga jawabin da yake bamu kuma ce ko me take yi duniya ta bi hanyar Allah ta bi dokokin Allah ya ce maka ka so duniya kamar baka mutuwa ka yi tsoron Allah kamar yanzu yanzu yanzu za ka mutu wallahi kalamomin shi kenan da a taɓa fara reni a tsari bai gaya mana haka nan ba mutum ne mai son mutane ministan cikin gida bazum muhammad da ke matsayin dan uwa na jini ga ben omar muhammad da na kira ta waya ya tabbatar min da cewa marigayin ya yi fama ne da cutar coronavirus kafin rai ya halinsa sai dai bai so mu yi wata doguwar hira da shi ba sakamakon alhinin wannan rashi a yau litinin ne aka yi jana'izar sa a babbar asibitin ya mai cikin yanayin mutunta matakan dakile yaduwar cutar covid-19 ya kuma samu gaisuwar ban girma daga shugaban kasar nijar isu muhammadu da mambobin gwamnati kafin a yi masa rakiya zuwa makabartar yantala dan asalin karkarar gure ta yankin zandar minista ben omar muhammad malamin tarihi ne da kimiyyar geography ya rasu yana da shekaru 55 a duniya sannan ya bar mata guda da 'ya'ya shida sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger allah ya ji magabatan mu ya kuma kyautata tamu karshen an gaida sulimu mini barma masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda yusuf ya shigo ya gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda ya shirya kuma zai gabatar ai sauraro lafiya ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne akan wasu hanyoyi da masana ke ganin za a iya amfani da su. wajen inganta ilimi da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a tsakanin matasa. Masanan sun gabatar da kasidu da dama a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Madina Dauda ta halarci taron ta kuma haɗa mana rahoto na musamman. A yayin da wasu ke ganin samar da kayan more rayuwa da baiwa matasa ayyukan yi zai iya rage ta'addanci kwararru a fannin zamantakewa da kuma kungiyar marubuta adabi a Najeriya, wacce aka fi sani da Association of Nigerian Authors. na ganin yin amfani da adabi ko rubutattun waƙoƙi da wasannin kwaikwayo da waƙe-waƙe na iya canza tunanin matasa daga tsatsauran ra'ayin ta'addanci zuwa na zaman lumana da haƙuri da yanayin rayuwa. A wani taron faɗakarwa da ƙungiyar ta yi a Abuja, shugaban tsare-tsaren ƙungiyar marubuta adabi Richard Ali ya yi ƙarin haske. Problem ɗin ne shine tunanin mutane. ko mutumin din ko shi insurgent ne ko mutum da shi ya ce ba zai yarda da kai ba so gara a samu inda za yi magana da shi inda za a yi convincing din shi sosai da use of rubutu literature wasa irin wannan so that zai duba ya bincika ya gan cewa a ah, wannan da na gan kamar shi dan adawa na ne yanzu na gan wannan a cikin wasan na na gan a wannan fim din nan so ni ma zan dan jara hanya na in jara kaina in fara wani abu inda ya kamata da za a yi zaman lafiya Bincike ya nuna cewa mutane miliyan talatin ne kawai ke ɗan taɓuka karatun adabi a Najeriya. Ta yaya wannan yunkuri da ƙungiyar marubuta adabi ta ƙasa ke yi zai yi tasiri wajen sauya tunanin matasa domin a ƙarfafa yanayin tsaro. Shugaban cibiyar White Ink Janar Sale Bala mai murabus ya yi tsokaci. Shawo masu matsanantar ra'ayi akan hanyar ta'addanci musamman yadda ya shafe mu a arewa. da za mu tuna cewa fa ilimi shine matashi na komai saboda haka idan ba mun fuskanci hanyar ilmantar da 'ya'yanmu da kuma matasanmu ba muna cikin mugun hatsari saboda shi harkar ta'addanci waje ne da mutane masu tsananin ra'ayi ke satan zutuka da kwakwalwan mutanenmu wanda ko idan ba mutum yana da wayewan kai ba ta wajen ilimi da kuma mutum zai iya zama ya yi karance-karance ko kuma ya saurari wasu abubuwa da ake na fannin duniya daban-daban sai ka tara cewa shi jahilci shi kansa cuta ne shi kansa babban rauni ne saboda haka sani ba kawai dai sani wannan na harkar abin da ka ji ba abin da za ka iya karantawa da kanka ka yi amfani da kwakwalwarka wanda hanyar koyarwa shine fa mafita a gare mu gaba daya. Ta yaya malama daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Lantana Ahmed ke ganin za a amfani da wannan fanni domin rage aƙidar tsatsauran ra'ayi ga nazarin da ta yi. Abin da na gani za a fara yi tun da an riga an manta da wayansu al'adunmu da yawa. shine a fara da yara yara na makaranta ƙanana kamun a zo kowane a cikin curriculum na yara na makaranta ko syllabus a sa wasan kwaikwayo a ciki a nuna musu meye al'adunmu da aka mamanta da su da ɗin labarin da ake bara kamar da kakanninmu suke ya bamu labarai da daddare tatsuniyoyi da daddare a dawo da su yaran nan su iya ganewa to da kannan in suka gane al'adunmu za su iya ci gaba su ma su koya wa yansu su koya iya yayansu da har a ci gaba da adabin kuma ya rage abin da yake faruwa ta'adanci din nan amma yanzu muna da aiki a gaba kamar wani irin aiki kenan saboda yaranmu so da yawa daga talabijin sai wasan turawa da bamu duk irin gadadin nan duk ba a yi saboda haka dole ne mu da kanmu da iyaye da kakanni mu yi kokari mu jawo yaran nan su gane inda muka fito inda za mu je maimako a basu kawai suna kallon talabijin ko kwamfuta daga safe har yamma ko kuma eh, telefon dinsu suna waya kullum ana musu magana ma ba sa ji suna cin abinci suna duba waya to irin nan dole ne mu ne za mu iya taimaka in za mu iya a fara yaƙi ne sosai kina ganin zai tasiri ko wannan yunkuri wallahi zai yi inda muka tashi sai amma sai an tashi tsaye don abin ya yi nisa yara muna koya musu yanzu abin da suke so su ji hip hop ko wannan ko rawa yara yan primary su waka suna wakan abin da ba ka kai ma da ka girma da abin da baka taba ji ba saboda haka muna da aiki mu ne iyaye da jami da kakanni duka muna da aiki da malaman makarantu reorientation canza tunani muna da aiki ba kya ganin kamar zai buƙaci kila taimako daga wasu ƙasashe da suka riga suka ci gaba ko da ke muna son taimako amma ba irin taimakon da zai eh, danna namu al'adun ba to taimakon mai kuɗi ko kuma basira ko kuma wayarwa ko kuma mai wani irin taimako basira ko da wayarwa kuɗi so da yawa ka ba su kuɗi sai dai ko su je su kara mata ko kuma su yi wani abu da shi Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata a yau. Yanzu a madadin abokan aikin namu da suka taya ni haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Muna muku fatar a sha ruwa lafiya. Bis salam. ilimin fako hangawa mai ilimu ya san martaba ga mutane kan da Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi. Daga shirin ilimi sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a Assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce duk rana uku ga watan Mayu rana ce ta 'yan jaridun duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. saboda haka muna jinjina daukacin 'yan jaridun duniya musamman a wannan lokaci da suke gudanar da aikansa cikin mawuyacin hali kuma babu shakka aikin jarida aiki ne da ya kunshi sadaukar da kai da kuma lokaci Sako na gaba ya fito daga Abban Bini Basguru ya ce salam biyoye Hausa. Don Allah ku bani dama da ne kira ga 'yan kasuwarmu da siwa Allah siwa annabi su daina kara farashin kaya irin wannan lokaci na azumi. Sako daga Babandi Mamman Bande da Magaram ya ce salam biyoye Hausa. Al'ummar duniya mu ji tsoron Allah mu koma gare shi mu duba wannan kwayar cuta da ido baya iya ganin ta ta gagari duniya baki ɗaya. Sako da kashewa da murjau ya ce muna taya daukacin 'yan jaridun duniya murnar ranarsu da ta gudana jiya Lahadi. Da fatan za a daina cin zarafin su domin dai ba su kamace duk wani nau'i na cin zarafi ba. Kasancewa su ne idanu kuma kunnuwan al'umma. Masu ji da gani su sanar da al'ummar halin da duniya ke ciki. Sai sako daga Kabiru Janye Kware a Najeriya ya ce sassauta dokar da ta takaita zirga-zirga a birnin Abuja da kuma jihohin Legas da Ogun a Najeriya. Gaskiya wannan ya yi daidai. da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar da ƙasar mu take ciki na COVID-19. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya suka ce muna ta 'yan jaridu murnar ganin ranar 'yan jarida ta duniya. Muna so mu yi amfani da wannan dama wajen jinjina wa 'yan jarida a su na ganin sun faɗakar da jama'a hanyoyin da za su bi su kara kansu daga kamuwa da cutar coronavirus na fatan hukumomi za su ba su cikakkiyar kariya yayin gudanar da ayyukansu. Madalla. Bayan wannan kuma sai falalar azumin watan Ramadan. sunana tijani bala kaila sako na farko ramadanin na bana ba irin ramadanin da ya wuce ba ne mutane suna cikin matsala istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da gyara zuciya shine a gaban mutane ba gwamna ya ce ko shugaban ƙasa ko kansila ko wani ba mu koma gurin Allah kofarsa mu tsaya zai mana komai mu manya tawakkal Allah fa hasbu sakona na biyu duniya ta riga ta kama wuta yanzu sai inda ba a rasa ba kowace kujera yanzu ta mulki ta zama a abar tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba Ina tabbatarwa da 'yan uwa musulmi cewa nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami wallahi ya ce baya so yan uwa musulmi da yawa wasu daga ciki sun yi wasa da alkur'ani wajen karɓar madafar iko sun ɗau alkur'ani sun rantse da girman allah sun karya alkawari sun ci amana sun yi karya shi yasa da tsadar kaya da cututtuka da rashin kwanciyar hankali da tsoro da Allah ya sauko mana da shi yanzu kana tafiya tsoro kana ɗakin ka tsoro kai kaɗai kana tsaye tsoro wallahi sai mun dawo ga Allah mun gyara zuciyarmu da istighfari da salatin manzon Allah da kyawawan halaye saboda haka wajibi 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su yi ƙasa ƙasa da abin da Allah ta baraka wata ala ba su. 'yan uwa abokan zama idan kirsimati ta zo suna sassauta kaya kowa ya samu mu kuma idan azumin ramadani ya zo mai a haɗa mai kyau da mara kyau gero a haɗa riɓaɓɓe da mai kyau shinkafa a bude a kwashe rabin kwano ko kwano daya masara ko dawa ko wani abu a cire a dinga ɗebewa sukari haka a ji tsoron Allah in mutum ya ci gaba da yin wannan a cikin wata mutane suna maka Allah isa ko kuma ba sani ba ya cuce su wallahi ya karɓi rabon wuta duk abin da zai da umararsa da haji na labbaika Allahumma labbaika haji da umra Allah na ce masa wallahi la labbaika wala sa'adai to kafin mu yi sallama da ku ga Yusuf ya dawo da labarai amma fa a taƙaice. litinin kasar new zealand ta bayyana cewar bata sami mutum ko ɗaya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan maris shugaban amurka donald trump ya kara a hasashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar covid-19 a yayin da yake alkawalin karin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar buɗe al'amura a ƙasar cacar baki da ta kaure tsakanin amurka da china akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin asiya a yau litinin kotun kolin isra'ila za ta zama na biyu a yau litinin don fara sauraron kara da aka shigar jiya lahadi a kan yunkurin firaministan kasar benjamin netanyahu na dada mukaman gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi nan za mu yi sallama da ku masu sauraro sai kuma zuwa can an jima bayan ruwa mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Question da ta daidaita mana sauti da injiniyan da ya sa damu da ku da kuma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo ku wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙara sauri lafiya. Ma'asalam. To yanzu kuma sai a dakaci shirin matasa shirin yau da gobe. Yau da gobe muryar